Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Litinin 24 ga watan Mayan shekarar 2021. Sarfil hashin gumin laitare muka Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fata cin muku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa an gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da lamarin tsaro a jihar Nejan Najeriya. Haka kuma za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha shida a wasu garuruwa biyu a jihar Filato. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin rashin tsaro da Najeriya ke fama da shi. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin aiki da cikawa na COVID-19 na Sudan ta kudu zai mayar da ɗurin alluran rigakafi na AstraZeneca 72,000 ga hukumar COVAX mai rarraba rigakafin a duniya don a yi amfani da su a wasu ƙasashen kafin su yi kwantai a Sudan ta kudu ɗin. Sudan ta kudu ta karbi ɗuri 132 daga wurin hukumar COVAX a ƙarshen watan Maris. Ma'aikatar lafiyar Sudan ta kudu ta yanke shawarar mayar da wannan adadi na zubin rigakafin ne bayan tattaunawa da hukumar lafiya ta duniya a cewar karamin sakataren ma'aikatar lafiyar sudan ta kudu dr mayan machuad kasar habasha ta zargi amurka da yin katsalandan a harkokin cikin gidanta bayan da amurkar ta kakaba takunkumin visa ga wasu jami'an gwamnatin habashar da amurka ke zargi da ruruta tashin hankali a yankin tigray muddin irin wannan shishigi a harkar cikin gidanmu da kuma zagon ƙasa ga hulɗar bai ɗaya ta tsakaninmu da ta kai ƙarni guda ana yi ya ci gaba to zai kasance tilas ga gwamnatin tarayya ta jamhuriyar demokaradiyyar habasha ta sake nazarin hulɗarta da amurka wanda tasirin hakan ma zai zarce batun hulɗar bai ɗaya ɗin a cewar ma'aikatar harkokin wajen habasha a wata takardar bayani a yau ɗinnan litini. amurka ta sanar cewa ta kakaba takunkumin biza jiya lahadi ga wasu jami'an gwamnatin habasha da eritrea da ta ce a ta bakinta ba su ɗau matakin kwarai na kawo ƙarshen tashin hankali a yankin tigray ba 'yan sanda a birnin london sun ce 'yar gwagwarmaya a kungiyar fafutukar 'yancin baƙaƙe ta black lives matter sasha johnson na cikin wani mawuyacin yanayi bayan da aka harbe ta a ka a kudancin london da asibashin jiya lahadi rundunar 'yan sandan birnin ta ce an kira 'yan sanda zuwa unguwar pickham ta kudancin london da misalin karfe uku na asibashin jiya lahadi bayan da aka yi harbe-harben bindiga sun tarar da wata mace wadda daga baya aka tabbatar jansance da raunukan bindiga a kanta. wata kawar jansan ta kudda mai suna iman aitan ta gaya bbc cewa Jansan ta halarci wata haduwa ce a unguwar lokacin da aka yi harbe-harbe daga wata mota mai wucewa kawar ta jansan ta ce ta yi imanin cewa 'yan wata kungiyar banga ne suka yi harbe-harben saboda suna tsammanin wata kungiyar banga ta daban kishiyar ta su ce a wurin ba wai an auna jansan ba ne musamman amurka da gwamnatocin kasashen turai sun zargi kasar belarus jiya lahadi da aikata ta'addanci a matsayinta na ƙasa bayan da ta tilasta wani jirgin saman fasinja samfurin jet mai lambar tafiya fr 4778 ya yi saukar gaggawa a birnin minsk bayan wata barazanar harin bam sannan ta damƙe wani ɗan adawa mai shafin rubutu a yanar gizo wanda kan soki shugaba mai mulkin kama karya alexander lukashenko sun yi kira ga gwamnatin lukashenko da ta gaggauta sakin roman pratisevic ɗan shekaru 26 mai shafin rubutu a yanar gizon wanda ke gudun hijira a poland taiwan ta yi allah wadai da abin ta kira halin ko oho da hukumar lafiya ta duniya who ta yi da 'yancin mutanen taiwan na samun kulawa da lafiya a cewar kafar labarai ta Reuters. Kwamitin amintattu na WHO wato babban zauren WHO ɗin ya fara taronsa na shekara-shekara a Geneva. To amma ba a gayyaci Taiwan ba saboda a cewar Taiwan ɗin hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayar da kai bori ya hau bayan matsin lamba daga China. china na ikirarin mallakar taiwan duk kuwa da kasancewar gwamnatin da aka zaba a demokradiyyanci a kasar taiwan dai bata amince cewa china na da hurumin iko kan yaucinta ba a ƙarshe 'yar ƙaramar tsibirin ƙasar nan ta samowa da ke yankin pacific ta tsunduma cikin rigimar kundin tsarin mulki a yau dinnan litini bayan da prime minister tilefa lela mulilegwa ya ƙi sauka duk kuwa da faduwa a zaben majalisar dokokin ƙasa da jam'iyyarsa ta yi a watan jiya. Jam'iyyar su Minister Tulefa ta sha kaye ko da yake da ƙyar a hannun jam'iyyar 'yan adawa mai samun jagorancin Fioma Naomi Mata'afa. Fioma ta je majalisar yau Litini don kafa sabuwar gwamnati, to amma sai aka hana ta da magoya bayan ta shiga ginin majalisar. A ƙarshen makon jiya ne dai kotun kolin ƙasar ta ba da umarnin buɗe majalisar a yau litini don Fiyoma ta yi zama. To amma sai shugaban ƙasar Timolilifanus Laubi ya soke zama. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla za mu fara ne daga najeriya inda dubban masu zanga-zanga suka share sa'o'i suka rufe babbar hanyar mota da ta tashi daga jihar kaduna zuwa abuja a daidai sabon wuse da ke yankin karamar hukumar tafa a jihar nejan najeriya wakilin mustapha nasiru batsari na dauke da wannan rahoton Dubban masu zanga-zanga ne suka share awoyi suna rufe da babbar hanyar motar da ta hada Kaduna zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya. a daidai sabon wuse da ke yankin karamar hukumar tafa ta jihar Niger Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa zanga-zangar da ta rikide zuwa tarzoma an shirya ta ne domin nuna takaici akan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yankin. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya ce suna buƙatar a sako masu sama da mutane hamsin da aka sace masu a jiya Lahadi. nigeria gaba daya yana ji na ko ba security. To yanzu abin da muka so yanzu nan mutanen mu da aka kwashe muna so muna so gwamnati a doki mataki a kai a dawo mana da su ba ma biyan ko kobo su san da za yi a dawo mana da yaran mu ka gane ko yaran da aka dauka akwai yaro shekara takwas a wurin shekara goma sha uku suna bacci ne suka zo karfe goma sha biyu na dare suka shigo cikin hanyar borau ka gane ko ana zuwa tashi mutane ne kana ji na ko suna zuwa da bindigogi AK-47 wanda idan ka ji wannan budiga din zaka cin wannan ba wannan ba ne to gwamnatin jihar Neja dai ta ce tana sani da wannan zanga zanga kuma tana daukar matakai domin shawo kan lamarin ah, yana ya danganci waɗansu ne suke ƙoƙarin su zanga-zanga domin jiya an sace mutane daga daga wannan wuri kuma mutane suna ganin cewa ya kamata a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka domin a dawo da mutanen nan mm. ah, kamar da ka sani ah, wannan hanyar abuja zuwa suleja har tafa saboda haka ah, wannan abu yana faruwa lokaci-lokaci amma ina tabbatar maka da cewa mai magana da kwamishina na police da kuma sauran jami'an tsaro suna daukan duk matakan da ya kamata su dauka domin a tabbata cewa an kawo karshen wannan ta'addanci. in ji sakataren gwamnatin jihar niger alhaji ahmad ibrahim matane bayanai da ya sun nuna cewa har an kai ga kuna wani karamin ofishin 'yan sanda a yankin amma sakataren gwamnatin jihar niger ya ce gwamnati ba za ta amince da masu daukar doka a hannu ba ai duk wanda ya dauki doka a karan kansa ya yi wannan abin cikin kuskure ba ba ba za a bashi tuga haka ba har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce komi ba kuma kokarin samun kakakin 'yan sandan jihar Niger wasiu abiodun ya ci tura mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria mustapha nasiru batsari daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari, to daga jihar Neja sai jihar Filatin Najeriya. Inda wasu 'yan bindiga suka halaka mutane kimanin goma sha shida a wasu al'ummomi biyu kamar yadda za ku ji karin bayani daga wakiliyar Zainab Babaji. Kimanin mutane goma sha shida ne 'yan bindiga suka hallaka a ƙananan hukumomi biyu na jihar Filato a daren Lahadi. bayanai na nuni da cewa mutane takwas ne 'yan bindigan suka hallaka a yankin don da ke karamar hukumar jas ta arewa yayin da wasu mutane takwas kuma aka hallaka su a ƙauyen kwi da ke karamar hukumar yom a cewar barista solomon daliop 'yan bindigar wanda suke zato fulani ne sun farma mutanen ne yayin da suke bacci aka rasa kimanin mutane goma sha shida a jiya kenan an rasa takwas a Cinkwi an rasa takwas a nan don. A yanzu da muna magana ma an kira an gaya mu akwai gawaki ma guda biyar yanzu a kasa. wanda mutanen da sun zo jana'izan eh, mutane takwas a nan don an sake kashe mutane biyar a hanya. Wani yanayi mutanen suke ciki? To gaskiya mutane suna cike da tsoro yanzu mutane suna cike da bacin rai. To kana ga yaya za a samu mafita? fulani sun grafin a lot of places wato sun ka karba wurare jama'a nan kuma suna nan suna sa zuciya da cewa gwamnati za ta zo ta tallafa musu a gaya fulani su bar wayannan wurare don jama'a su koma but abun ya gagara jama'a na wani wurare wanda suna wanda sun sun yi rai suna nan suna ce a mayar musu da wuraren su a mayar musu da gonakin su in an yi wannan za a samu zaman lafiya shi ma shugaban kungiyar fulani ta miyatti Allah cattle breeders a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad yace su ma an kashe musu yara makiyaya da dabbobin su Zainab a rekod yana nan da yawa a gurare daban-daban da suka dinga kashe mana yara ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu. Wannan abubuwan ba za su taimaka mana ba. Wayannan matsalolin da suke faruwa duka muna baiwa jami'an tsaro rahotanni da gwamnati cewa an mana kaza. Mafitan kenan a zo a haɗu da gwamnati da jami'an tsaro da mu da su a zo a zauna a faɗa gaskiya a kalli don kowa a gaya wa juna gaskiya sannan a ɗauki matakai wayanda za a zauna lafiya. Wanda ya yi ba daidai ba a mai ba daidai ba wanda ya daidai a saka mai da alheri. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manja ya ce gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa na takaita wanzuwar rikicin. Babba abin da aka yi shine an riga an dau mataki an sa jami'an tsaro sun je sun tsayar da wannan tarzoma kuma da nake magana yanzu kura ta lafa babban kira kullum shine mu kai zuciya nesa makiyaya su kiyaye gonakin da manoma manoma su kiyaye dabbobin makiyaya mu taru mu gina jihar plateau rigima ta riga ta ishe mu haka mu yarda da juna domin haka Allah ya so mu zauna tare. A bangaren jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Gabriel Uba a wani sako da ya aike min ya tabbatar da mutuwar mutane bakwai ne a yankin na Don inda ya ce ba su kama waɗanda suka aikata kisan ba sai dai suna kan bincike sun kuma ƙara matakan tsaro a wurin da lamarin ya auku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma lokaci da sani sha'abu malumfashi zai shigo da rahoto na musamman. A Najeriya, matsalar tsaro ta kai intaha. Birane da ƙauyuka suna kokawa, kai lamarin fa ta kai ga ana tsoron yin tafiye-tafiye daga wannan gari zuwa wancan sabili da ana kai hari ne ba dare ba rana. A da matsalar tsaro an ɗora ta ne akan Boko Haram. daga bisani sai ga fulani 'yan bindiga sun bijiro da sallan satar mutane don karɓar kuɗin fansa wannan lamari ya janyo wa Fulani kyama da tsangwama a kudu da kuma yammacin Najeriya, inda yanzu 'yan sarika nauke suke kashe Fulani tare da dabbobinsu. Gabanin gwamnonin jihohin kudancin Najeriya su cimma wani matsaya na haramta wa Fulani yin kiwo da mashekari domin barazanar da suke yi ga tattalin arzikin yankin. Wannan lamari gami da siyasar duniya ya sanya kasko ya tsage lamarin da ya tada tso tsohon tsimi ga yankunan kudu da kuma na yammacin Najeriya waɗanda ke hankoron Najeriya ta rabu biafra ta je ga kabilar ibo kasar oduduwa kuma ta je ga yarba alabashi abin da ya rage na arewa su ci gaba da zama najeriya wannan shi ya kai ga taron da gwamnoni goma sha bakwai na jihohin kudancin najeriya suka yi a jihar delta inda suka tsaye da shawarar sayo dabbobi daga waje don yin kiwo na zamani da zai maye gurbin na fulani kana suka buƙaci a ba su izinin kafa rundunar 'yan sanda na jiha a sake tsarin fasalin gudanar da mulki na tarayya da rabon dukiyar ƙasa ta yadda zai amfani gononin kudancin kana kuma a gaggauta kiran taro na ƙasa don tattauna matsalolin da suke addaban najeriya Mako guda da wancan taro na Delta sai gashi gononin PDP suka bayyana goyon bayan ga abinda da takwarorinsu na kudancin Najeriya suka cimma. na yi ta ƙoƙarin samun ƙarin bayani daga gwamnonin pdp amma haƙata ba ta cimma ruwa ba to a bayan nazarin muradin da wancan gononi na kudancin najeriya suka gabatar tambayoyi da dama sun bijiro ɗauki misali batun fulani shin waye ba fulatani ya rayuwarsa take matsayin 'yancin su farfesa abdullahi uba adamu masanin tarihi da al'adu ne ya yi mana bayani fulani kamar kowace kabila mutane ne wanda suke yawo daga wuri zuwa wuri saboda neman rayuwarsu ba su kaɗai ba ne a ko'ina akwai wayannan mutanen wanda suke ba su da wani muhalli maimai inda a ce a nan suke zaune suke rayuwarsu suna bin shanunsu ko kuma suna bin dabbobinsu daga wani bangare zuwa wani bangare haka allah ya halice su kuma haka suke to sai ai zaman an samu ƙasa yanzu inda za a ce wannan ita ce najeriya ko wannan ita ce nijar ko wannan ita ce kemaru ko ita ce chadi to wannan sai kawo matsala tsakanin su su wannan masu yawo suna kiwo da dabbobin su da kuma mutanen da suke a zaune to babban abin da za a yi kokari a fahimta shine menene haƙƙin mutumin da yake yau gashi yana cikin harabar wata ƙasa a matsayin ɗan ƙasa yake yana da yancin da zai je kowane bangare na ƙasar ya zauna ko ko ba shi da wannan yancin constitution din Najeriya ya bada wannan damar to za ka iya zuwa duk inda ka ga dama ka zauna ka kafa rayuwarka ko ba ce wai dole in ka je gurin ka zauna ba a'a sai dai ka zauna kai muhalli kan gida a'a kana dai da yancin a matsayinka na ɗan ƙasa ka zauna duk inda ka ga dama saboda wannan matsaloli da ake fuskanta tsakanin makiyaya da mutanen da suke yawace yawace maganin rayuwarsu na kamar na fulani ya samu asali ne daga rashin fahimta da kuma rashin yarjejeniya tsakanin su fulanin makiyayan da kuma gwamnatin tarayya makiyayan idan aka zauna aka fahimci juna sai a ga yaya za a yi a haɗu da mutanen da suke rayuwarsu ta dogara ne akan yawace yawacen da kuma su mazauna wanda za su zauna a wuri daya wanda suke za a kira kamar 'yan kasa ya za a samu maslaha in ba an zauna ba an fahimci wannan ba to haka za ta samu samun irin wannan rigingima rigingima shi kuma farfesa awal abdulsalam ya taɓo batun alfanun fulani ne ga duk inda suka sauka don yin kiwo da mashekari a wannan tafiyan da suke yi suna cin arzikin inda za su suma ana cin arzikin su saboda za a iya cewa a yankin yammacin afirka fulani suke samar da nama da madara su kuma suna bin wannan yanayi ne inda ake da ruwa su je su ci abinci sannan su shekare su da wasu kuma su zauna gaskiya ne cikin kowace al'umma ana samun bata gari to amma abubuwan da ke faruwa musamman kwanan nan na kyara da tsana abin zai ba mutum mamaki duk ƙasa ko yanki da ya ce yau ban san bako shi ko da ci gaba abada saboda bako shi ki kawo ci gaba duk wannan yana faruwa ne sabbili da taɓarɓarewar tsaro. A da, Najeriya ana zaune lami lafiya babu wani matsala. Shin ya aka aka haihu a ragaya yanzu? Alhaji Yusuf masani ne na harkoki na yau da kullum. cewa magana security da kake magana lokacin da mamudu tukur ya zo yana institute administration yana ta samina yadda za a gyara local government yadda aka kashe na shi ya bada recommendation cewa a kwace prison a kwace yan sanda daga na duk waɗannan abubuwan su ne suka kawo ginshikin halin da muke cikin na rashin tsaro rashin tsaro da duk taɓarɓarcewa abubuwa Masababin hana Fulani yin kiwo da mashekari al'amari ne da ya jibanci tattalin arziki. To amma yaya dattawan Arewa suke auna wannan lamari? Alhaji Tijjani Zangon Daura ya kawo hujjoji yanzu misali an koro fulani daga kasar yarba an koro daga kasar inyamurai an ce wajen da kasuwanci suka zai filaye su yi noma ko shanu ko kiwo kasuwanci ne shagunan yaraba da inyamurai suke kano da kaduna da katsina da sokoto da maiduguri su ba kasuwanci bane wannan kuma a gaya min mutumin da zai je iya sayan fili a kasar inyamurai ko a gina gida amma inda da suka je misali sun gina gidaje sun yi kantina sun yi suna zaman suna kasuwanci Game da kafa 'yan sanda na jiha, tsohon babban sufeto janar ɗin 'yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba cewa na farko dai ba laifi ba ne a tattauna duk abin da ya shafi ci gaban kasa musamman ma kuma wanda ya shafi harkar tsaro tunda dai su 'yan sanda su ne da na farko a harkar tsaro su kuma gwamnoni na kudu wanda su suka tada wannan magana su a ganin su tunda dai su ke da cikakken iko to ya kamata a ce suna ke da aikin dan sanda ma tunda shi ne jigo wajen harkar tsaro na jihar amma ita najeriya fa kasa ce wacce ta hada jihohi guda talatin da shida da kuma abuja kowannan suna da rundunar yan sanda wadda akwai kwamishinan yan sanda kuma dukkansu suna karkashin sakar janar kamar yadda tsarin mulkin kasa ya bada ya kamata a tattauna kafin a ce za a yi tattaunawar kuma ita ce ta yaya waɗanda suke fama a yanzu haka ba su iya biyan albashin ma'aikatansu za su yi idan an ba su aikin ɗan sanda ta yaya gwamnonin ma za su tabbatar da cewa ba za su karya wannan aikin ɗan sanda da kamar yadda suka kai a kananan hukumomi ba kowa ya sani da cewa kananan hukumomi suke da mulki na harkar tsaro lokal gaman ciyaman yana haɗa kai da dpo yana haɗa kai da sarakuna suke ba da tsaro a kananan hukumomi waye ya karya su kowa ya sani gwamnoni ne gwamnoni ne suka sha gaba a cikin harkar kudaden su suka sa yau lokal gaman ciyaman bai da karfin da zai taimaka wa ciwo idan ba su iya yi a lokal gaman ba ta yaya za su iya yi a jiha idan ba su iya iya biyan albashi ba da aikin ɗan sanda a gaskiya abu ne mai matukar buƙatar kuɗi kuma kowa ya sani a jihohin nan akwai waɗanda ba su iya biyan ma'aikatan sallantana su kula da harkar tsaro sani gwamnan ondo ya taɓa faɗa lokacin da ake maganar sun fito da amatuku ya faɗa cewa ba wani dalili ba ne illa suna son su mulki harkar tsaro bawa ce suke so kurum ba wai son ci gaban ƙasa ba ne dan dai da gaske suke yi to kamar suke yi da haɗa kai da gwamnatin tarayya tallafa a 'yan sanda a samu shi ne ba alheri Batun sake tsarin gudanar da mulki na tarayya, ministan shari'a na tarayyar Najeriya malami ya bayyana cewa ai komi zayyane yake a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya kuma da shi ake aiki har yanzu. Because they cannot deny for example, the local government to operate optimally. They cannot deny the autonomy of the state legislature and state judiciary. ya ce ya kamata ya yi gwamnonin su koma su gyara tsarin a jihohinsu domin babu yadda za a yi su hana shugabannin ƙananan hukumar mulki gudanar da ayyukansu su hana bangaren majalisa da bangaren shari'a cin gashin kansu alhali ko yana kunshe ne a cikin tsarin mulkin najeriya a game da batun ɓallewar ƙasa don cin gashin kai masanan siyasar duniya dr awal abdullahi ali shin dokta a iya samun rabuwar ƙasa cikin sauƙi salin alim tarihin duniya ya nuna cewa ba a taɓa yunkurin raba ƙasa a zauna lafiya ba su duk wani wanda ya tunanin yana sanya ya balle ina tabbatar maka ita gwamnatin tsakiya ba za ta taɓa bari ta zauna ta balle ta basu su balle ba zan baka misali lokacin da ƙasar germany ta tara biyu kafin a yi wannan an ɗauki sama da shekara goma ana yaƙi an yi haka a sudan sama da shekara goma yaƙe-yaƙe aka yi ta yi aka zo suka rabu yanzu da suka rabu sauran sudan suna nan suna yakan junansu da junansu yanzu haka ka san kamarun akwai bangaren turanci akwai bangaren faransanci su dan turancin suna so su bangare amma ana nan ana yaki. sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gai da sani sha'ayin malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. wasan matasan Najeriya 'yan kasa da shekaru 23 to Ogbonna ya ce ya tsallake rijiya da baya inda ya sa tsira da ransa bayan wata roka da aka harba daga Gaza ta da ke gidansa da ke birnin Ashdod na kasar Isra'ila. obonna mai shekaru 38 da haihuwa da ya taba lashe gasar kofin Isra'ila da kungiyar Hapoel Tel Aviv a shekarun 2006 da 2007 yana cikin gidan nasa ne tare da matarsa da 'ya'yansa biyu mata. sa'ad da rokar ta da ke ginin gidansu kai tsaye iyalin nasa dai ba su taɓa ba amma shi ogbonna ya sami rauni sakamakon fashewar rokar har aka kai shi a asibiti wannan kuwa wani sashe ne na hare-haren da aka kwashe tsawon kwanaki goma sha ɗaya ana kai wa juna tsakanin isra'ila da gaza duk da yake dai ogbonna bai sami nasarar shiga babbar ƙungiyar najeriya ta super eagles ba to amma yana cikin tawagar 'yan wasan najeriya 'yan ƙasa da shekaru 23 da suka fafata wasannin neman gurbin shiga gasar wasannin olympics na shekara ta 2008 a kasar beijing amma kuma suka kasa samun tikitin shiga gasar to sai dai bayan da tauraronsa ya haska sosai a kungiyoyin da ya zama a nigeria da suka hada da enugu rangers da niger dog da kuma sharks dan wasan ya sami komawa takale da kasar ta isra'ila a shekara ta 2003 manyan kungiyoyin da ke fafata gasar premier ta ingila uku na nan suna zawarcin sayan dan wasan super eagles ta nigeria samuel chikweze a kasuwar cefanen yan wasa ta bazara da za a bude nan ba da jimawa ba kungiyoyin kuwa su ne manchester united da liverpool da kuma chelsea a yayin da rahotanni suka bayyana cewa chikweze da ya taba lashe kofin duniya da matasan 'yan wasan Nigeria 'yan kasa da shekaru 17 a shekarar ta 2015 na bukatar sauya shekara daga ƙungiyarsa ta villarreal ta kasar spain kuma tuni da ya soma tattaunawa da wasu kungiyoyin na ingila dan wasan gaba na kungiyar real madrid ta kasar spain idin hazard yana duba yiwuwar sake komawa tsohuwar kungiyarsa ta chelsea bayan da ya kasa shanawa tun komawarsa a madrid tauraron hazard bai haska ba kamar yadda aka yi tsammani a madrid din da ya koma a shekara ta 2019 sakamakon raunukan da ya ta fama da su waɗanda kuma suka takaita wasannin da ya buga wa kungiyar zuwa goma kacala wannan kakar wasannin dan wasan mai shekaru talatin ya taka rawar gani a zaman shekaru bakwai da ya yi a chelsea inda ya lashe gasar premier biyu da kofin zakarun turai da na fa da kuma na gasar europa kafin daga bisani ya yanke shawarar barin kungiyar zuwa madrid yunkurin hazard na komawa tsohuwar kungiyar tashi na zuwa ne 'yan makonni bayan da aka tilasta masa neman afuwa sakamakon bata rayukan magoya bayan kungiyar ta madrid da ya yi ta hanyar dariya da raha da wasu 'yan wasan chelsea jim kaɗan bayan da chelsea din ta fitar da madrid daga gasar zakarun turai a wani labarin kuma shahararren dan wasan kungiyar manchester city da ta lashe gasar premier ta ingila ta bana sergio aguero yana kan hanyarsa ta komawa barcelona ta kasar spain a sabuwar kakar wasanni mai zuwa aguero mai shekaru 32 zai bar itihad ne a yayin da kwantaraginsa ya kare a wannan bazara bayan da ya kafa tarihin zurawa kungiyar kwallaye 260 a cikin wasanni 389 murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gai da na sanyin na da wannan muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. kwamitin aiki da cikawa na covid-19 na sudan ta kudu zai mayar da ɗurin alluran rigakafi na astrazeneca 72 ga hukumar covax mai rarraba rigakafin a duniya don a yi amfani da su a wasu ƙasashen kafin su yi kwantai a sudan ta kudu ɗin sudan ta kudu ta karbi ɗuri 132 daga wurin hukumar covax a ƙarshen watan maris kasar habasha ta zargi amurka da yin katsalandan a harkokin cikin gidanta bayan da amurkar ta kakaba takunkumin visa. ga wasu jami'an gwamnatin habashar da amurka ke zargi da ruruta tashin hankali a yankin tigray muddin irin wannan shishigi a harkar cikin gidanmu da kuma zagon ƙasa ga hulɗar bai ɗaya ta tsakaninmu da ta kai ƙarni guda ana yi ya ci gaba to zai kasance tilas ga gwamnatin tarayya ta jamhuriyar demokaradiyyar habasha ta sake nazarin hulɗarta da amurka wanda tasirin hakan ma zai zarce batun hulɗar bai ɗaya ɗin a cewar ma'aikatar harkokin wajen habasha a wata takardar bayani a yau dinnan litini. 'yan sanda a birnin london sun ce 'yar gwagwarmaya a kungiyar fafutukar 'yancin baƙaƙe ta black lives matter sasha johnson na cikin wani mawuyacin yanayi bayan da aka harbe ta a ka a kudancin london da asibashin jiya lahadi rundunar 'yan sandan birnin ta ce an kira 'yan sanda zuwa unguwar pitcham ta kudancin london da misalin karfe uku na asibashin jiya lahadi bayan da aka yi harbe-harben bindiga sun tarar da wata mace wadda daga baya aka tabbatar jansan da raunukan bindiga a kanta wata kawar jansan ta kudda mai suna iman aitan ta gaya bbc cewa johnson ta halarci wata haduwa ce a unguwar lokacin da aka yi harbe-harbe daga wata mota mai wucewa kawarta johnson ta ce ta yi imanin cewa 'yan wata kungiyar banga ne suka yi harbe-harben saboda suna tsammanin wata kungiyar banga ta daban kishiyar ta su ce a wurin ba wai an auna johnson ba ne musamman to masu raro baki da abin da ya ke nan a jerin shirye shiryen mu na yau sai kuma gobe idan allah mu za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ita na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel ne daga nan birnin washington dc ke cewa mun kwana lafiya salamu alaikum